jama'atu idalatul bid'ati wa iqamatus sunna muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya ƙara ma waccan nan kungiya mu albarka Allah ta'ala ya ƙara dafa ma shugabanninta kan abin da yake so ya yarda da shi mafi girman abin da za a yi wa mummuni wa'azi da shi baya wuce alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don ubangiji maɗaukakin sarki ya yi ma alƙur'ani kirari a wurare daban-daban Allah ta'ala ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور akbar wato ba wani abu kaman alkur'ani shine ruhan min amrina wa kadhalika anzalna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman الله تعالى يابا النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن نعم. وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا عليه نعم. فاحكم بينكم بما أنزل الله نعم. ولا تتبع أهواءكم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات alqur'ani shine hakimun li jami'il kutubil munazzalati minas sama bayan alqur'ani mai girma abinda za a yi wa mummuni wa'azi da shi ya ji ya gamsu bai wuce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi lafazin alqur'anu ko al'ayatu ko wani lafazi da ke nuna alqur'ani abinda ya biyo baya na lafazin Alhikimatu. al shafi'i muhammadu ibn idris a cikin littafinsa a risala ya ce babu shakka Allah ta'ala hadithi yake nufi da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kurna ma yutula fi biyutikunna wa kurna ma yutula fi biyutikunna min ayatillahi wal hikima na Allah ta'ala ya ce da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku tuna abinda ake karantawa a ɗakunanku na ayoyin Allah min ayatin laki wal hikima al'imamun shafi'i Muhammadu ibn Idris a cikin littafinsa a risala ya ce ayatun laki na nufin alƙur'ani ya yace na nufin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka duk wanda zai bayyanar da wata da'awa da za ta nuna ba a addini da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna ma ana addini ne kadai da alqur'ani babu shakka watan da'awa ce ta bata wannan da'awa ce ta hallaka ba da'awar annabawan Allah ba ce da'awa ta annabawan Allah tana ginuwa ne akan littafin da Allah ta'ala ya saukar masu da bayanan da su annabawan suke yi bisa hasken annabta da Allah maɗaukakin sarki ya kimsa masu a cikin zukatansu ana yin addini ne da alqur'ani da sunna da ijma'in malamai sannan da ingantaccen kiyasi waɗannan su ake kira masadurut tashri' almuttafaqu ala istidlal biha inda a'immatu shar an yi ittifaki manyan malamai irin su Imam Malik Anas irin su Allah Sa'ad bal tun cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas sun gamsu ayi addinin musulunci ne da alƙur'ani da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi don fito da addini wacannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatu sunna ta gini ne kan yin wa'azi da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa fassarar malaman farko wadda aka fi sani da harshen larabci as-salaf salih wato fahimtar sahabbai da suka yi wa alqur'ani da sunna fahimtar tabi'ai da suka yi wa alqur'ani da sunna wannan ishi ta ce manhaji ko shine manhajin da jama'atu idalatul bid'ati wa mutu sunna ta ɗauka dan ta wa'azi da shi a fadin Afirka bal a duniya ga baki ɗaya muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙara tallafawa waccan nan ƙungiya ya ku yan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ingantaccen hadisin da al'imamu Muslim ya fitar daga sahabi Abdurrahman ibn Sahar ad-Dawsi wato abu kurera manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna allaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasa lalle Allah madaukakin sarki ya yarda ku yi riko da abubuwa guda uku ku yi ta aikata su ku kula da su sannan Allah yana kushi baya so ya ki jinin a samu wani mummuni yana aikata ɗaya cikin abubuwa guda uku inna allaha yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasan ubangiji ya yadda ku aikata abu uku amma kuma baya son ku rika aikata abubuwa guda uku abu na ɗaya Allah madaukakin sarki ya yarda an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai kar ku yi masa shirka kar ku yi masa shirka watannan kungiya tun da safan tun da farkon fari initially ƙungiyar nan ta ginu wajen fada da shirka fada da guru fada da laya fada da bante fada da wuri fada da harkokin zafi harkan cultism harkan bokanci wannan abin da malamanmu da iyayenmu cikin wannan kungiya mai albarka suka sa ma gaba kenan wajen ganin cewa an ilviyashin ɗin wannan an tumbuke wannan harka ta shirka da tsumburbura da sauran kayayyaki na camfi a dogara ga Allah shi kadai karka yadda da guru karka yadda da laya karka ɗauka akwai mai badawa ba Allah ba karka ɗauka akwai mai hanawa ba Allah ba in ka samu Allah ne ya baka in ka rasa ubangiji ta'ala bai kaddara ka samu ba karka ɗauka akwai wanda yake da iko ya sabarta rayuwarka ko ya juya ta da samu da rashi da lafiya da rashin lafiya da mutuwa da rayuwa duk wannan suna hannun Allah ne kan bi yarda da shirka jama'an musulmi ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ومن يشرك بالله فكأنها ومن يشرك بالله فكأنما هر من السماء فتهطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق الله تعالى بعد labarin mutumin da ya sakaci ya mutu yana shirka a gobe alkiyama bal duk lokacin da mutumin da yake shirka ya mutu in aka zara ransa za a za a tafi da ran sama ba za a bude mata kofar sama ba daga sama Allah ta'ala ce za a jefo rassa tsuntsaye suna kai ma ran bara suna kai ma ransa hari sannan ya dawo ya ciwo cikin kabarinsa a cikin kabarinsa kuma ya haɗu da azaba mai tsanani wa mai yushrik billahi faka annama kharra minas sama fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih kar mu yadda da shirka da Allah jama'an musulmi a cikin suratul an'ami Allah ramma sai da Allah ta'ala lissafa annabawa goma goma sha takwas amma Allah ya haɗa su gaba ɗaya ya ce walau ashiraku la habita an walau ashiraku la habita anhum ma kanu ya'malu a ayar wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha sai da ubangiji ta'ala lissafa annabawa sha takwas Allah ya ce in ɗaya daga cikin su ya sakaci ya shirka da Allah duk abin da yake aikatawa zai lalace jama'a mu rike tauhidi mu rike tauhidi mu kade ta Allah rububiyatan wa uluhiyatan asma'an wa sifatan kar wa Allah madaukakin sarki shirka cikin rububiyarsa cikin abin da yake samaswa yake badawa ko hanawarsa da samu da rashi da mulki da cin zabe da faduwa duk wannan suna hannun Allah ne ba suna hannun wani dan adam bane duk abinda haka ka samu Allah ne ya baka mu kula da wannan kar mu yadda da durkuso kar mu yadda da gurfane ga wani wanda yake ba Allah ba jama'an musulmi al-Imam Tirmidhi a cikin sunan a cikin sunan ɗinsa ya ruwaito hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun masa tambaya mun ce da shi yalqar rajul min rajul wani mutum cikin mu zai haɗu da wani mutum in ya haɗu da shi sawa'un ta iya yi wa wanda zai haɗu da shi sa ne babansa ne sirikinsa ne yayansa ne mai gidansa ne a wajen aiki ogansa ne jagoransa ne a yan hanila shin ya iya ɗan duka masa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya la ya ce ya iya masa gurfa ne. ma'aikin Allah ya ce a'a ba zai masa ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana al-imamu Ahmad bin Hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a ya ruwaito hadisi cikin musnad ɗinsa aka samu wani rikitaccen raƙumi a Madina ya zama genesis ya zama katsabibin raƙumi duk mutumin da ya shiga cikin gidan da raƙumin yake wannan raƙumi zai yi bari da shi to sai mutanen gidan suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka faɗa masa ma'aikin Allah ya tashi da kansa sai ya tafi gidan yana zuwa da raƙumi ya ɗaga kai ya ga farin jakada ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai raƙumin ya dukar da kansa bal har raƙumin ya yi gwiwa raƙuman haka suka tattauna da ma'aikin Allah zance na baka da baka verbal discussion magana ta baka da baka akayi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da raƙumi ma'aikin Allah da ya dawo gida sai mutanen wannan anguwa suka yi organizing kawunan su suka tattara kawunan su suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka duka masa ma'aikin Allah ya fushi anan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya furta shahararren hadisin nan na cewa law kuntu amura ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha wannan shine sababul wurud na wannan hadisin da zai yi in ce ma wani ya yi sujuda ga wani to da mace ce zan ce ta yi wa mijinta amma ba zai yiwu ba ma'aikin Allah ya kira ɗan duka wanda suka yi da suna su juda su juda ba sai an sa goshi da hanci su juda ta sallah ita ce take cika kan goshi da hanci amma su juda irin wannan ta inhina'i alkur'ani yakan kira sujuda yakan ce ma dukawa haka sujuda waduhulul babu sujjada ku shiga garin kuna masu sujuda ai ba ana cewa ne su shiga su sa goshinsu da hancinsu da guyawun a ƙasa ba in kaɗan duka kaɗan shi ma nau'i na sujuda jama'a mu kiyaye shirka abu na biyu jama'an musulmi bai kawato mai kula kar mu yarda da shirka a nan wurin nake tuna wani hadisi cikin al na al-imam wa in kana athari ne na aisha radiyallahu anha malam muhammad nasiruddin wa sunna ibnu nuh diyar shamiyya muhammad nasiruddin albani a cikin littafin sa wato silsilatul ahadith da'ifa yayi tahrijin wannan hadisi a ƙarshe kuma ya ce in aka tatt tattara hanyoyinsa sannan kuma aka takaita shi aka bar shi a matsayin hadisi mauqufi ga Aisha to ruwayan ta inganta daga Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha ala ramma tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu ba dadewa faja'at imra'atun min daumatil jandal sai ga wata mata ta zo daga wani gari ana cewa garin daumatul jandal tashtaki ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta zo ne ta kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fara'aituha aisha tace sai na ga matan nan asabaha mislul mauti yadda san za ta mutu saboda bakin ciki lamma akhbartuha bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da na bata labari cewa ai ma'aikin Allah ya rasu manzo Allah bai dade da rasuwa ba sai ga wannan mata ta zo Madina tana tambayar ma'aikin Allah Aisha sai ta ce ai ma'aikin Allah ya rasu Aisha ta ce sai na tambaye ta sai na tambaye ta me labarinta sai ta ce da ni gaba ni zauci mijina ne ya ƙaurace mani ya ƙaurace man tsawon lokaci fadakalat alayya a ajuzun sai wata tsohuwa ta shigo wajena fa tuha sai na ba tsohuwar labari ga abin da ya faru mijina ya kiyaye ni ya ƙaurace mani faƙalat sai tsohuwar ta ce in fa'alte ma amurki ya ji aliki ya tiki in dai za ki aikata abin da zan umurce ki to tabbas mijinki zai dawo majanki ba zai ƙara ƙaurace miki ba wannan mata sai ta ce sai ce wa Aisha sa'alu zan yi inda kin umurce ni wannan mata sai ta dawo da daddare matar take cewa Aisha faraja atil ajudu laila sai matan ta dawo tsohuwar ta dawo da daddare bi kalbaini aswadaini da wasu karnuka guda biyu baƙaƙe. farakibat ihdakuma wa rakibtul akhara sai ta hau ɗaya daga cikin karan karnukan guda biyu ni na hau ɗayan fa iza nahnu bi babila sai ga mu a wani wuri ana kiran shi babila tace da muka je wannan wurin da ake kiran shi babila sai ma ga waɗansu mutane kansu na ƙasa su na sama waɗannan mutane suka tambaye ni suka ce ke yarinya ma ja a biki me yazo da kenan sai na ce da su gaba anni zauji mijina ne ya kaurace ce mani shine na taho ai man magani ai mata sihiri dan mijinta ya dawo wajenta suka ce ke yarinya ki koma gida karki kafurta ta ce ita dai miji ita dai ta mallaki miji annan suka ce da ita to izhabi ila zaliki tanno ki tafi wancan tandan fa buli fihi ki fitsari a saman wancan tandan ta ce sai na tafi sai na je na bude kafa in ji matar za ta yi ma wannan tandan fitsari ta ce sai ta kasa sai ta dawo wajensu su alani suka tambaye ni hal bulti. shin kin yi fitsari fa qultu na'am sai na ce eh nayi fa qala sai suka ce da ni ma za ra'aiti da kika yi fitsarin me kika gani fa qultu lam ara shay'a sai na ce ai ban ga komi ba fa qala sai suka ce kazzabti ma bulti. ƙarya kike baki fitsari ba izhabi ila ahliki ki koma wajen iyalanki ki koma gida wala takfuri kake kafirta sai na ce a'a ni dai mallakan miji suka ce to koma wancan tandan ki je ki masa fitsari ta ce na koma tandan na kasa yin fitsarin na dawo suka tambaye ni kin yi fitsarin na ce a'a na yi eh, na yi fitsari suka ce me ya gani ta ce ban ga komai ba suka ce kariya kika biki fitsari ba a karo na uku da ta koma sai ta yi ma wannan tandan fitsari da kanta ta ce aitu farisan mutakanni an bi hadidin kharaja minni sai na ga wani mayaki ya fita daga gabana ya yi kwalkwali ya sa hulan karfe ya fita ya sama ya ɓaci da na dawo sai na ba su labari na ce ai na yi fitsarin kuma ga abin da na gani na ga wani mayaki ya fita daga gabana ya yi sama ya ɓace sai suka ce za ki imanu ki kharaja minki wannan shine imaninki ya fita daga jakenki ya ku 'yan siyasa ya ku 'yan kasuwa ya ku manoma ya 'yan uwanmu matasa kar mu yarda da shirka da Allah wallahi duk wanda ya shirka da Allah imaninsa zai fita fik irin yadda ka je imanin matan nan ya fita kar ka yarda da shirka da Allah duk abin da za ka samu a duniya wallahi in wannan abin zai gadar maka ka rasa lahira ka haƙura da wannan abu al-imam tabarani alaramma ya ruwato hadisi da isnadi ingantacce muhammad nasiruddin albani ya tabbatar da ingancin hadisin cikin silsilatul ahadith sahiha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce da sahabbai a yace da sahabbai a ajastum an takunu mislu ajudi bani isra'il wai jama'a ba za ku iya zama kamar wata tsohuwa cikin banu isra'ila ba sai sahabbai suka ce ma ajuzu banu isra'ila ya rasulullah wace ce tsohuwar banu isra'ila ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wata tsohuwa ce a lokacin annabin Allah annabi Yusuf bayan annabin Allah ya rasu a takaice jama'a wato ma'aikin Allah ne ya je ƙauye da ya je ƙauye sai wani mutumin ƙauye ya kyautata masa da ma'aikin Allah ya ji daɗi sai ya ce ma wannan mutumin ƙauye in na koma Madina ka zo ka same ni da ya zo Madina sai ma'aikin Allah ya ce masa ka tambayi duk abin da nake so kake so in baka sai wannan mutum ya ce ya na katan arkabuha wa a'nudan yahlibuha ali ina son ka ban katar raƙumi irin yanzu ka ce manyan motoci ko manyan jifa-jifai ko irin ma a ce private car din nan irin jet din nan jirgi haka ta ta mallakan mutum ɗaya ya ce ina son abin babban mobility babban abin hawa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fushi ya za ka zo gaban annabin Allah ya tambaye ka me kake so sai ka tambayi wani abu na duniya dan me za ka yi haka sai ya ce ai idan me sai sa ba za ku zama kamar wata tsohuwa cikin banu isra'ila ba sabai suka ce wace ce tsohuwan banu isra'ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce lokacin annabin allah annabi yusuf a lokacin wato lokacin annabin allah annabi musa annabi musa fir'auna ya sa shi a gaba sai ya ɗibi mutane zai bar ƙasan masar to duk lokacin da ya tinkari ɗaya daga cikin ƙofofin fita masar to sai ya cimma wannan kofar ta toshe sai ya cimma ta toshe wancan ta zama ruwa wancan kofar ta yi jamin ta haɗe da junanta wancan ta zama daji sai ya tambayi mutanensa me yasa kofofin masar suka rurrufe? sai ɗaya daga cikinsu ya ce abin da ya sa ƙofofin Masar suka rufe saboda mun yi alkawari da annabin Allah annabi Yusuf tun lokacin da za mu bar ƙasar Masar kar mu fita sai mun kwakulo gawansa mu fita da gawansa in ba haka ba za mu iya fita ba sai annabi Musa ya ce to a cikin ku nan waye san inda kabarin annabi Yusuf yake sai suka ce ba mu sani ba amma mun san wata tsohuwa da ta sani sai annabi Musa ya ce a je a kirata da aka je aka kira ta sai tsohuwan ta ce eh da gaske ta san inda kabarin annabi Yusuf yake amma ba za ta faɗa ba sai an biya ta hatta ta hakumo alayya har sai kun biya ni sannan zan nuna muku inda kabarin annabi Yusuf yake annabi Musa ya tambaye ta yace ma hukumuki nawa za mu biya ki sai ta ce an akuna ma'aka bil janna sai in ka yarda zan zanto tare da kai a aljanna Ya yace awa gaira zalika da Allah ki canza wannan ya girma ta ce kuwa zaka ni wannan aljannan nake so sai Allah ta'ala ya ma annabi Musa wahayi an hukum alai aljanna ka ce mata an bata aljanna ta samu aljanna shine sai ma'aikin Allah yake cewa wai ku al'umman musulmi ba za ku zama kaman tsokuwan nan ta banu Isra'ila ba wanda an bata duniya annabi Musa ya kwadaita mata dukiya ya kwadaita mata kadara ta ce ba ta so sai in zai mata hanya ta samu aljanna sannan za ta aikata abin da za ta aikata ya jama'an musulmi a gurguje wancan hadithi da na ambata ba zai karisa shi ba ga shek abdulbasir na anguwa mai kawo ya zo ya tsaya a gefe na ma'aikin allah bayan ya ce allah ya da tauhidi bai yarda da shirka ba to sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sannan Allah ta'ala ya yarda ku wa shugabanninku nasiha ku masu biyayya ku masu da'a abu na uku Allah ta'ala ya yarda ku hada kanku kar ku yarda a raba ku ya yan uwa ya jama'an musulmi ya ahlus sunnan Najeriya ya 'ya'yan watan nan kungiya mai albarka kar mu yarda a raba kanmu kar mu yadda raba kanmu muna nan tare da shugabanmu alal mar'i sam'u wa ta'a illa an yu'mara bi ma'siyatillah kar mu yadda araba kanmu kar mu yadda mu tsaga kungiyarmu mu tsaya tare da shugabanninmu Allah ta'ala ya yarda da abu uku ya yarda da tauhidi sannan wa an simu bi hablillahi jami'a Allah ya yarda mu yi haɗin kai mu tsaya wuri da kyam mu tafaɗin kai tsintsiya madaurin ki daya a cikin waccan nan kungiya mu mai albarka kar mu yadda da rarraba kai sannan wa antu nasihu human wallahu Allahu amrakum ku yi da'a mu yi biyayya mu yi da'a mu yi biyayya ga shugabanninmu na addini ga shugabanninmu na rayuwa kar mu yadda da tawaye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 dr nura zubairu dambo allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi da wannan nasiha mai tsada muna fata allah maɗaukakin sarki ya sanya ta a cikin mizanin sai sadda na kira dakta na gabatar da shi ashe ina nan na fuskanci alkibla ga dangada ashe shugaban majalisar malamai na ƙasa ya shigo fadilatu shehu dr ibrahim jalo jalingo tare da shi akwai Profesa Abdullahi Sale Alfakistani, darakta na ilimi na wannan kungiya mai albarka. Bari in sake gayyato wani malami daga makwabtan jihohi na wannan jiha mai albarka ta kebi wato shugaban majalisar malamai na jihar Niger Sheikh Aliyu Adarawa daga Kwantagora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 ونبك في السور فسائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى بيضاء قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وودئ الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأبيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو علي يتلون عليكم آيات ربكم وينظرونكم لقاء يومكم هذا نعم قالوا بل ولكن حقت كلمة عذاب على الكافرين إلى ركل أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين تقعوا ربهم إلى إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها فتحت وبحايا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدعوا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم الأجر العاملين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 da kuma sauran manyan-manyan malamanmu da kenan sannan shugabanninmu da muke jira shugaban wannan kungiya dr imam abdullahi balalo da babban sakatarinsa a shek kabiru haruna gombe da sauran 'yan majalisa da suke saurarin zuwansu allah kawo mana su lafiya a sauran jama'a duka ina muna fatan alkhairi da wa, da kuma dukkan addu'a ta alkhairi alhamdulillahi an buƙaci in ce wani abu kahin malamanmu su fito su zo su ci gaba da wannan karatu muna fatan Allah kai yi muna muwafaka da ikhlasi da husnul mutaba'a zan so yan uwa da alaran ma mu leƙa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu leƙo mu dan buɗe ƙofa mu shiga ta cikin suratul ahzab mu ɗebo wata tarbiyya da karantarwa daidai da mu da saiti da mu a wannan zamani namu abin da ya shafi iyalanmu matayenmu ‘ya'yayenmu mata da kuma ‘ya'yayenmu maza lallai ne wajibi ne mu tsalkake kawunanmu da rayuwa ta addinin musulunci mu watsar da sharholiya da shiririta da shantakewa da wannan duniya da mu da ‘ya'yayenmu mazansu da matansu domin mu gudu tare mu tsira tare daidai da cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين wa قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يا والله الجنة قسياتي نيدنا نايدا والله wuta قسياتي نيدنا ni شكرا na yadda shugaban malamai ma جالو ibrahim jalo Dun malaman nan namu sun yarda yan uwa ku kuma fa to mu ji tsoron wuta duk aikin da zai kai mu wuta wallahi mu ji tsoron Allah mu bashi mu nemi aljanna duk hanya mai kyau da Allah ya tsara mana wadda za a bi a nemi aljanna mu maida da hankali gare ta mu riki duniyan nan da sauki duk wani daɗin duniyan da zai hana mu shiga aljanna mu yi haƙuri da shi malamina malaminmu da ya sauka ya ja hankalinmu da abin da yake na haka babban guzurin aljanna shine tauhidi sai kaninsa wato riko da sunna sai mai bi masa kyakkyawar mu'amala mu zama tauhidi tsantsa ba shirka ibada bisa ga sunna tsantsa ba bid'a mu'amala bisa ga amana da gaskiya ba zalunci ba cin amana ba yaudara ba dukkan wani kauce ma dokokin Allah Allah ka taimake mu akan haka Allah ramma a cikin suratul ahzab Allah ya ba mu labarin wani abu da ya faru gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya gaya matansa su zaɓi ɗaya ya ayyuhan nabiy قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرعكن سراحا جميلا malamai nasira haka nan malamai tafsiri da suka fassara wannan aya sun ce sababin nuzul na wannan aya wato matayen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wayanda ke tare da shi a wannan lokaci su ne suka nemi wani jin daɗin duniya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mallake shi ba suna son su hore yadda sauran gidaje ke jin daɗi su ma a ba su kayan daɗi su ci a ba su kayan alato su sa a shirya musu wurin zama na alato su zauna su matan annabi ne saboda haka sufa a ci duniya da tsinke tare da su sai Allah ya ce ya kai annabi qul azwajik ka ce wa matanka in kuntun da turidan hayatar duniya in kun kasance rayuwar duniyan nan kuka sa gaba wa zinataha da kwalliyarta ba addinin Allah ke gabanku ba ga ku ƙarƙashin annabin Allah jagoran hanyar aljanna jagoran tsira daga wuta fata'alai to ku zo duka umatti'kun in ji yadda ku daɗi wa usarrihkunna sarahan jamila in kuma sake ku saki mai kyau in shirya muku kyauta ta musamman in yi muku saki ɗaya kowace a yi hand ta je gidansu ta nemi ɗan duniya ta aura ni kuma in shiga gari in nemi 'yan lahira in aura a lokacin malamai suka ce kamar yadda imam al-qasim ya faɗa a tafsirinsa mahasinu ta'awil ya ce akwai ummuna aisha a ciki akwai ummuna hafsa akwai ummuna sauda akwai ummuna ummu habiba ramlatu akwai kuma ummu salama shawa su biyar ne akwai sauda bintu Zama'a. akwai kuma wayanda ba shawa ba irin su safiya bintu huyay an-nadriya irin su maimunatu Haris al-asadiyya irin wato zainab bintu jahash wato da sauran wayanda suke suna tare da su a haka su tara su ne wayanda imam al-khalil yake cewa tuwfiya rasulullahi an tis'i niswatin ilaihin tu'zal makrumatu wa tunsabu fa aishatun maimunatun wa safiyatun wa hafsatu tatluhunna hindu wa zainabu juwairatu thumma ramlatu thumma saudatu fa haula'i tamma nazmuhunna muhaddabu wayannan sune mataye tara wayanda suke nan lokacin da Allah ya saukar da wannan aya maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ba su zabi ko dai su tsaya a bi Allah da kyau a nemi aljanna ƙarƙashin tutar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su rabu da shi ya rabu da su kowa ya kama gabansa wannan shine zaɓi na farko sai Allah ya ce me وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن الله أعد للمحسنات منكم للمحسنات منكن أجرا عظيما شاورا ake ba da talla ga abin da ya kamata su zaɓa wa in kuntunna turidin Allah wa rasulahu in kuma kun kasance kuna yadda da ku zaɓi zama lahiya da Allah wa rasulahu da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa daral akhira da gidan lahira abu nawa kenan yan uwa masu sauraro abu uku kenan turidin Allah wa rasulahu wa daral akhira ya zama nufarku Allah ya zama nufarku manzon Allah ya zama nufarku aljanna za ku yi abin da Allah ke so ku bar abin da Allah baya so za ku yi abin da manzon Allah ke so ku bar abin da manzon Allah baya so za ku yi abin da zai kai ku aljanna ku bar abin da zai kai ku daga wuta to in kun zama kun zaɓi wannan kun aji wancan na farko fa inna Allah to lalle Allah a'adda yayi shiri da tanadi na musamman lil muhsinati min kunna ga masu kyautatawa a cikin su aqidatan wa ibadatan wa mu'amalatan a wajen aqida a wajen ibada a wajen mu'amala Allah ya muku tanadin wata irin lada mai girma ita ce aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai musu wannan da zai ba su wannan zabi sai ya fara da ummu na Aisha alhabibatu الأولى بنت الحبيب الأول babbar masoyiyarsa cikin matansa diyar babban masoyinsa a cikin sahabbansa ya ce ya ke aisha allah ya ce in ba ku zaɓi kada ki yi gaugawa ki je gida ki nemi shawarar iyayenki allahu akbar malamai suka ce wannan ya nuna tsananin ƙauna da mazan allah ke mata bai son ta yi gaugawa ta zo ta zaɓi abin da ba shi ne ba ta yi hasarar shi ya yi hasaranta amma fa dole ta zaɓi wannan Allah da manzonsa da gidan lahira bisa ga sharholiyar duniya in ba haka ba duk son da yake mata zai haƙura da ita in ba haka ba duk iliminta zai rabu da ita in ba haka ba duk alaƙan da ke tsakanin shi da ita da mahaifinta zai rabu da ita in ba haka ba duk kyanta wallahi zai rabu da ita domin umun aisha mata ce wadda Allah ya bata kyakkyawar sura da kyakkyawar ɗabi'a da ilimi mai zurfi da kuma asali da kuma babban gida ta haɗa sharuɗa da yawa wanda dukkan namiji ke so ga dukkan mace don haka sai ya nemi ta je gida ta nemi shawara ko dai ki zaɓi Allah da manzonsa da gidan lahira ki yi haƙuri da duniya abinda muka samu mu ci wanda ba mu samu ba mu haƙura mu nemi aljanna kawai can da gidan sharholiya gidan jin daɗi wanda bai da iyaka in ba haka ba zan rabu da ke ki je ki nemi duniya amma ki je ki nemi shawarar iyayenki ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda da ita Allahu akbar sai ce ya rasulullah yanzu akan wannan ne zan je gida in nemi shawarar wani akan ko in zaɓi Allah da manzonsa da gidan aljanna ko in zaɓi rayuwar duniya in rabu da Allah in rabu da manzonsa in rabu da aljanna wallahi ban shawara da kowa akan wannan Iftartullaha wa rasulahu wa dar akhirah na zaɓi Allah da manzonsa da gidan lahira ya rasulullah sai alhamdulillah uwanmu ta zaɓi me? me uwanmu ta zaɓa Allah da manzansa da ranar lahira aljanna to Allah ya samu ma matanmu su zaɓi haka Allah ya sa 'ya'yanmu mata su zaɓi haka Allah ya sa 'ya'yanmu maza su zaɓi haka sai bi sauran matan duka ya gaya musu dukkansu suka yi yadda umuna aisha ta yi dukkan suka zabi Allah da manzansa da ranar lahira Allah ya ji abin da suka yi ya ji abin da suka zaɓa ya gamsu da shi amma duk da haka sai da Allah ya su gargadi da jan kunni me Allah ya ce musu يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف ka saurara ka ji kai mata kawace ce yak kawace ce da in ta kauce mu hanyar Allah bata zabi Allah da manzonsa da aljanna ba Allah ba zai kai ta wuta ba ya kuma ta annabi duk wanda ta zo da alfasha cikin bayyananniya Allah zai nunnunka mata azaba ninki biyu subhanallah subhanallah matawa manzo Allah khairul khalqi ajma'in idan ta zabi sharholiyar duniya akan akan lahira Allah zai mata azaba ninki biyu idan za a yi za a ba matakka da matata akan wani aikin alfasha da suka yi zunubi daya to su zunubi biyu za a ba su kuma Allah ya ce wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a wurin Allah sannan Allah ya ci gaba da cewa ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعترنا لها رزقا كريما الله أكبر ومن يقنت منكن لله ورسوله duk wadda ta yi da'a ga Allah cikinku da manzon Allah ta zaɓi gidan aljanna ta zaɓi tauhidi a kan shirka ta zaɓi kyakkyawar ibada a kan bid'a ta zaɓi mu'amala kyakkyawa a kan rashin gaskiya Wata Amal saliha ta aikata aiki na ƙware na gari ina wata sayida wadda ke ganin ko bata yi ba ita za ta samu ina mai gani ita ya gidan wani ce ya gidan shehu wani ce ko ya gidan shugaba wani ce don haka ita ba sai ta lullube jikinta ba ita ba sai ta riƙe sunna ba ita ba sai ta riko da tauhidi ba ita ma ana ma iya bauta mata ta ba kanta aljanna ta ba wani aljanna waye ita da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ta yi alqunutu lillah alqunutu li rasulillah wal amalu salih nu'tiha ajraha marratayn zan ba ta ladar ninki biyu idan matarka da matata ta yi aikin lada goma to ita matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta yi irin wannan aikin za a ba ta lada ashirin idan matarka ta yi sallah ɗaya ladan sallah ashirin da biyar za a rubuta mata ita kuma kenan za a rubuta mata ladan sallah hamsin kaga an biya bashi kenan wurin zunubi a basu ninki biyu wurin aikin lada a basu ninki biyu Allah ya ce mi kuma يا نساء النبي لستن كأحد من النساء التقيتن فلا ترضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ina matayenmu ina 'yan matanmu yau da suka lalace suka tambaɗe suka shiririce suka zama 'yan tiktok saƙon kenan dama me ke hannunsu na waya a hannunsu me ke cikin wayoyin matayenmu hal huwa khairun kulluhu am huwa sharrun kullu am huwa ma baina zalik ka binciki wayar matarka ka binciki wayar iyarka ka binciki wayar ɗanka me ke gudana a cikin wayoyinsu a yau yau 'ya'yan musulmai yau matanmu matan musulmai sun aje koyi da ummahatul mu'minin wayanda suka zaɓi hanyar Allah da manzonsa da neman gidan lahira sun shantake da wato sha'anin midiya suna yawo suna yada tsiraici suna yada batanci suna faɗi abin da suka ga dama a cikin waya suna halbawa duniya ko ina na gani abun bakin ciki yar musulmi musulma yar musulma ta fito tsirara wata ma har ta fito da cewa ina yan uwanta yan iska ku shirya zan zan fara yin abin nan posting na iskanci ku turo wayoyin ku zan turo muku posting na iskanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me take nufi ta shirya ma wuta azabar Allah ne ta amince ma shiga wuta azabar Allah ne yau da yawa ga munan mun taru muna saurin qala Allah qala Rasulullah amma da yawa daga cikin mu in wayoyinmu kaɗe kaɗe ne na banza da sharholi yake cikinsu. wallahi inda za a sa wannan gate da muke cikinsa, a tare kofofi kowa a yi cikin dan wayarsa hal fiha iradatullah wa iradatu rasulillah wa darul akhirah am innama hiya ad-dunya wa zinatuha abinda Allah ke so ke cikin wayoyinmu abinda manzon Allah yake so ke cikin wayoyinmu abinda ya shafi neman aljanna ke cikin wayoyinmu da yawa daga cikin mun ke da sauran kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da fina-finan 'yan iskan duniya sun ɗauki hankalinmu sun mantar da mu sauraron alƙur'ani ɗahir sama'aka in aratta sama'a zayyakal gina an hadhihi alhani لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان والله إن سماعهم للقلب والإيمان مثل السم للأبدان والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن القلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان لا حب الكتاب وحب الحاد الجنى في قلب عبد ليس يجتمعان wallahi zuciyar nan an yi ta don ƙur'ani ne an yi ta ne don sunnan manzon Allah sallallahu alaihi an yi ta ne don sauraron qala Allah qala Rasulullah malam yace duk wanda ya shigaltar da zuciyarsa da sauraron kaɗe kaɗe Ibn Qayyim al a cikin Nuniya yace wallahi wanda ya shigalta da kaɗe kaɗe da waƙe waƙe ba ka raba shi da shirka فإذا تعلق بالسماء أصاره عبدا لكل فلانة وفلاني duk wanda ya makala zuciyarsa da sauran kaɗe-kaɗe da waƙe sai kiɗa da waƙa sun mayar da zuciyarsa sun mayar da shi mai bauta ga wane da wance ku saurari wayancan da suka mayar da waƙa da kiɗa addini me ya raba su da shirka sun rabu da shirka me ya masu? bautar wane bautar wance bautar wane bautar wance har wani ya fito yana cewa ni dai in yasi nake bauta ma dan shi ya halicce ni kuma shi ke bani abin da nake so wani ma ya waka ana karba mishi wai baba uban Allah in yasi wal iyazu billah saboda haka yace zuciya gidan Qur'ani ce son Qur'ani da son waka da kaɗe-kaɗe a zuciyar mutum ɗaya wallahi ba su haduwa idan qur'ani ya kama zuciya waka ta yi ban kwana da kiɗa idan waka ta kama zuciya qur'ani ya yi ban kwana da kai amma ana nuna lokaci yayi muna fata Allah ka tsarkake mana zukatanmu Allah ka tsarkake mana rayuwarmu mu kasance masu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sura ta ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana su ko mu maza mu mata mu su yi koyi da ummahatul mu'minina su zabi lahira su zabi Allah da sa da rayuwar lahira su yi hakuri duk abinda babu shi ayi hakuri kuma wallahi a ƙarshe malam dai hakuri kadan wasiya ta ga dukkan mai da'awa wasiyata ga dukkan ɗalibin ilimi kakka yadda ka aure wadda tafi ƙarfinka idan ka aure wadda tafi ƙarfinka wadda za ta ce dole sai ta ji daɗin da baka da shi dole sai an bata abincin da baka da shi dole sai an bata kayan alatun da baka da shi ko ka rabu da ita ko ka haƙura ko kuma wallahi ya'yanka ma su fi ƙarfinka ku taru ku je wuta gaba ɗaya wal iyaz billah nas'alu Allah janna wa na'udzu billahi minan nar hadha wallahu al muwaffiq wal hadi ila sawa'i sabil wa sallallahu alaihi wa sallam rahmatullahi wa barakatu sheikh aliyu adarawa allah maɗaukakin sarki ya saka maka da alkhairi ah, ina gawa na ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a wannan yanki ta abubakar naka muna tattare da shi nan wurin sheikh abubakar naka muna maka barka da zuwa mai wa'azinmu na gaba shine sheikh yakubu kancare zai zo ya gaisa da mutane insha Allah ta'ala shek daga kasashe makwabta daga jamhuriyar Kwatano tare da shi akwai alarama tukur saleh daga ibadan alarama tukur saleh ka zo ka karanta wasu ayoyi kafin a ilorin kafin isowar shek yaku kancare shek yaku kancare shine wanda zai zo ya yi mana wa'azi insha Allah ta'ala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 وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العليم الحكيم أمرنا باتباع الكتاب والسنة ونهانا عن الابتداء وفتنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ترك أمته على محاجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا حالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهاجه وتمسكوا بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين assalamu alaikum ya jama'atar musulmin fa innal muslimun haqqun huwa alladhi yab'asu 'anil hukmi Allahi wa rasulihi fi kulli amrin min umurihi min qawlin aw fi'lin fayatamassalu lahu fa in kana halalan wa amalahu wa lam yubali bi qawli ahadin minan nas wa in kana haraman wa tarakahu wa tawaqqifa anhu ولم يبالي بالتأنيف أو استيزاء أحد من الناس امتثال قوله تعالى في جانب الحلال تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها وفي جانب الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها تو يا uwa musulmi mai tarin albarka zan ce na afirka ta yamma baki daya sannan in komo in ce na uwanmu najeriya oh domin najeriya ita ce uwa afirka ta fannin musulunci hai habba musulman ba oh to lallai hakikan ni an ce an hawo ne da mutane kun ga nan akwai magana in ba ku gane ba an mai da ni dan najeriya kuma haka ne don gidan baban wannan kira sheikh abubakar mahmudu gumi rahimahullah nan na rayu hmm. kuma shi ne da wata fara zuwa can kamin 'ya'yan shi su biyo ta gidajen radiyo gidan radiyon kaduna sannan ana nan ana nan sai wani dan shi ya kullo bub mala abubakar gero shi ya sa can yammacin na aka gane tsibbo daban musulunci daban oh sannan ana nan ana nan ɗariƙa ba a santa ba an tamma addini ne sannan yana nan shi kuma wani jakada wanda shi abubakar gero ke cewa tauraron zamani eh ne sheikh Kabiru gombe hafizahullah shi ya hito ya nuna ɗariƙa daban musulunci daban kun gani ko o lokacin aka san ɗariƙa daban musulunci daban domin an ce musulunci abu guda ne kun ga dawai izala ku bari nuna muku dawai izala irin littattafan fikihu ne tambi kaga malam izi ya karanta da kai babu zai kare gaba zai kara fadakar da kai ce ma tambi wato kungiyar izalatul bid'a tambihi la afirka fadakarwa ne ga afirka Musulunci ne da yadda ya zo sai aka juya shi to sai izala ta zo ta ce in mm, mm, mm, ku koma ga inda ya hito can kamar yadda can sashen ɓangaren laraba kuna jin wahabiya wahabiya muhammadu bin abdulwahab al-mujaddid ne kuna ji ko waton da larabawa suka bar inda annabi ya bar su ya dawo da su cikin dawa shi ne dada in ka musulunta in ka rike sunna sosai za ta ma wahabiya to haka da yammacinmu duka in dai ba a ce ma ɗan izala ba a ce ma ɗan dariƙa to yan uwa ne an ce gaisa ne da farko muna godewa Allah kuma mutanen wannan ƙasa ko wance wannan jiha wallahi ku godewa Allah irin wanga abu irin wagga ibada yau da aka domin kun ga godiya ga Allah ibada ne mm. to yanzu ga tambaya da nace muku tambi fadakar wannan yanzu akwai musulmin da bai yarda a bi qur'ani ba to qur'ani cikin qur'ani qur'ani yace mu bi shi Allah yace mu bi qur'ani amma dan adam wanda yake ba ba iya amfana da komi sai Allah ya taimake shi shi ya iya zanna ya ce to ga dokoki c'est eh, à dire cette, loi, il loi faut pas exagérer est-ce que vous comprenez français vous comprenez eh, la ville de <laughs> vous comprenez français Cheikh Kabir Gomé tu comprends français vous voyez eh. saboda shi en boko mu na tabo na suna koji saboda me yanzu shi musulunci wanda duk kwakwalwar shi ta wanke da boko yana gani wai kaman ya zo ne tozartar da mutum ya zo ne ya wahalar da mutum ko? ko dama shi haka ce na o a ba dama ni ya to ba kun san cikin yan najeriya ba ne kun can da mutane <laughs> eh amma da na so yi tambihi ne fadakar wannan da'awar izala da ba da tarihin ta tun daga nan najeriya har can eh, afirka ta yamma to ku yi hankuri sannan sannan da ina da dan maudu'i na wani cuta cuta da ke damun mu an ce da mugun zato an ce an ce ahalus sunna fita an ce an ce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 sheikh yakubu kancare daga burkina waɗannan darussan muna nan muna bin shi sa allahu ta'ala za a yi mana su haduwa ta gaba muna fata allah maɗaukakin sarki ya saka maka da alkhairi yan uwa masu albarka malam na cikin gabatar da nasiha na hango isowar mai girma gwamnan jihar kebbi sanata abubakar atiku bakuru ya shigo wannan fili tare da tawagarsa na hango shugaban wannan kungiya na kasa, da kasa shugaban haɗin kungiyoyin ahal suna na afirka fazilatu shaikhu Dr imam abdullahi balalau ya shigo shi ma wannan guri na hango da injiniya mustapha imam Siti, na hango shi mai girma sakatare na wannan kungiya ta ƙasa fadilatu shehu dr muhammad kabir haruna gombe na hango fadilatu shehu dr abubakar giro arugungun na hango sheikh habib yahaya kaura katsina na hango na hango na hango ga sunan dai da dama a mai wa'azinmu na gaba